to fa ana ci gaba da cece ku ce dangane da al'ummar Nijar da na Najeriya musamman ma a daidai gabar da 'yan Najeriya suka dinga zakewa dangane da lamarin Nijar a daidai gabar da aka fama jidar da takunkumi kuma 'yan kwatsan take cire mata wannan takunkumi sai dai 'yan Najeriya wato suna ci gaba da yi ma 'yan Nijar din ma'ana shishigi dangane da wannan al'amari duk da yake da akwai kyakkyawar alaka da kuma makwabtaka sai dai kuma a shafin TikTok ama ta musayar yawu ko kuma mai da martani wa juna tsakanin Najeriya da Nijar sai dai kuma dukkan lamarin ya shafi kowa da idan aka yi la'akari da yadda su turawan suna kokarin haɗa rikici ne tsakanin najeriya nijar ɗin da sauran ƙasashen afirka wanda su kansu za a iya ca kasar ta faransa tana iya ta ne domin ta ga dama ta haɗa wato irin waɗannan ƙasashe da afirka ma'ana rikici ko kuma faɗa da junansu. 'Yan Nijar ɗin dai na korafi ne dangane da abubuwan da ke faruwa a Najeriya amma 'yan social media musamman ma 'yan TikTok ba sa mai da hankali kan abin da ya shafi Najeriya sai dai sun fi mai da hankali ne kan takunkumin da aka aka ba mu jamhuriyar Nijar. A wannan gaba kuma za a iya cewa 'yan Nijar ɗin sun cika jarumta kwarai da gaske domin ko Nijar ta amince da duk wani takunkumi da ECOWAS za ta sa mata musamman ma kamar yadda ta ba da umarnin cewa dole sai dai a saki Muhammad Bazoum matukar ana buƙatar cire wancan takunkumi. 'Yan Nijar ɗin dai ko kuma shiri kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa sakin Muhammad bazum din ba karamin ganganci bane a wannan lokaci wannan shine babban dalilin da yasa sojojin Niger din suka ci gaba da rike shugaba Muhammad bazum duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya irin su America da sauran wasan kasashe irin su Faransa din suke yi na cewa a gaggauta sakin Muhammad Bazoum da kuma a dawo da tsarin mulkin demokuraɗiyya ko a wannan satin da ECOWAS din ta kara tabbatar da wancan takunkumi ta samu Niger din amma hakan fa bai karya wa 'yan Niger din gwiwa ba domin kuwa har yanzu suna nan akan bakasu ta cewa bazum ba za a sake shi ba duk da yake dai prime minister salamin zain wato ya tabbatar da cewa za a iya sakin bazum din amma ba a nan kusa ba don haka sai sun cika duk ka'idoji da kuma yadda suka tsara wato mulkin nasu ya ci gaba da tafiya domin ko sakin muhammad bazum din ana ganin tamkar faransa za ta iya amfani da wannan damar ta kara cutar da al'ummomin na nijar